أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جناح فيما أخطأتم به ولكن ما قلوبكم وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى نغير متكاو قبلنا اللوكتي أيومنا أصباه تالا ربا ديار غوات رمضان هجرة على الدبوء آية لريه أود الثلاثين بتقص wadda ya daidai da 31 ga watan mayu shekara ta 2017 miladiyya a wannan masallaci na mu'azu bin jabal da ke nan fadamar mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahza jiya muna cikin tafsirin wannan aya ude'uhum li'aba'ihim lokaci yayi a baya kafin nan allah maɗaukakin sarki kamar da muka yi bayani ya yi inkarin abubuwa cikin wannan aya ɗin ko aya da ta zo kafin ta allah ya yi inkarin abubuwa guda uku Allah maɗaukakin sarki ya kore cewa babu wani mutum ɗaya mai zuciya guda biyu a cikin jikinsa sa'an nan kuma har yanzu matan ku da kuke zihari da su ko kuke musu zihari ku ce wa mutum ya ce wa matarsa ke din nan bayar ki kamar bayan mahaifiya ta ce shi ma Allah maɗaukakin sarki ya kore sa'an nan kuma mutum wadda mutum bai haife shi ba ko yaro wadda mutum bai haife shi ba ya danganta shi da sunansa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya kore shi cikin ayar da ta zo kafin wannan to sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ayar da ta biyo baya ya ci gaba da bayani kan abin da ya shafi mutum ya danganta wani yaro da shi alhali ba shi ya haife shi ba maluman tafsiri suka ce waɗannan abubuwa guda uku dukkansu abubuwa ne wadda baya yiwa a ce an same su ba zai taɓa yiwa a ce an samu mutum ɗaya da zuciya biyu ba to kamar yadda ba zai iya a ce an samu mutum ɗaya da zuciya biyu ba a lokaci guda kuma ba zai iya a ce an samu ba zai iya kuma ce mutumin da ya ce wa matarsa ke ɗin nan bayan ki kamar bayan mahaifiya ta ce sa'an nan bayar matar tasa kuma ya zama to kamar bayan mahaifiyarsa ba shi ma ba zai iya ba sa'an nan kuma har yanzu mutum bai haifi yaro ba ya danganta shi da shi a matsayin ɗansa shi ma ba zai taɓa yiwa ba saboda shi ɗan nan yana da mahaifiyarsa da mahaifinsa kai kuma ba kai ne ka haife shi ba rana a tsaka ko da ka ce ɗanka ne ba zai zama ɗanka ba ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa ure uhum ihin ku danganta kowa da kowa da sunan mahaifinsa ure uhum ihin ku danganta yara da kowa da kowa da sunan mahaifinsa fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san sunan baban mutum ba ko baban yaro ba fa ikhwanukum fi din ka ce masa dan uwana cikin musulunci wa mawalikum idan kuma kai ka yanta shi bawa ne ka yanta shi to ka ce masa maulaya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laisa alaikum junahun fi ma akhbatun bi wannan shine inda muka kwana a kayi jiya Allah ya ce wa laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku fi ma akhbatun bihi cikin abin da kuka yi kuskure wajen danganta wani da sunan da ba na mahaifinsa ba amma bisa ga kuskure kuma wato idan mutum ya aikata wani ba musulunci bisa ga kuskure dukkan mu san da cewa Allah madaukakin sarki ya yafe masa saboda haka an ɗauke laifi ga mutumin da ya danganta wani da wadda ba mahaifinsa ba bisa ga kuskure cikin abin da ya shafi kuskuren ne ko mantuwa ko irin sabqul lisan irin kuskure da fatar baki yake yi yana so ya faɗi wani abu daban ya furta wani abu koma bayan abin da yake cikin zuciyarsa duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa saboda haka idan kai kuskure baka mutum sunansa jamilu idris sai kai kuskure kace jamilu isa bisa ga kuskure babu laifi gare ka ina fata an fahimta ko kuma kai kuskure ka san jamilu idris ne sai kace masa jamilu ya haya bisa ga kuskure a zuciyarka idris ɗin kake so ka ce amma kuma sai fatar bakin ka ce ya haya ko kuma kamanta kace jamilu yahya da kuskure to duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya ɗage laifi a kayan irin su. kuskure mantuwa kubuta na fatar baki ka danganta wani da wadda ba mahaifinsa ba Allah madaukakin sarki ya ɗage irin wannan laifi din akan mutum babu komai subhanahu wa ta'ala yace rabbana la tu'akhidhna in nasina aw أقطعنا Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wato wannan addu'a ɗin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu da laifi wadda muka yi mantuwa ko ko muka yi kuskure idan aka samu mantuwa ko aka samu kuskure to wannan Allah madaukakin sarki ya yafi shi shi yasa hadisi ya bi cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce qad fa'altu Allah ya yace cikin abin da aka yi da mantuwa ko abin da aka yi da kuskure sannan har yanzu ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza al-hakim fa aqta falahu ajrun wahid idza al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza falahu ajrun idan mujtahidi ya ijtihadi yayi daidai yana da lada guda biyu idan kuma yayi kuskure yana da lada daya na ijtihadin sa kuskuren sa kuma Allah madaukakin sarki ya yafe masa saboda haka haka wanda ya danganta wani da wanda ba mahaifinsa ba bisa ga kuskure ko bisa ga mantuwa ko bisa ga kubucewa na fatar baki ka kira wani da sunan da ba mahaifinsa ba to wannan Allah maɗaukakin sarki ya yafe shi maluman tafsiri suka ce wannan shine ma'anan walaysa alaikum junahun fi ma asbatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum amma ba a yafe ba laifi yana nan zunubi na nan ga mutumin da ya danganta wani da wani da nufinsa da saninsa ba mantuwa ba ba kuskure ba ba kubucewar fatan baki ba da gangan ya danganta wani wadda ya san shi ba mahaifinsa ba to wannan laifi yana nan a nan saboda mutum ya yi nufin laifin ne da gangan allah maɗaukakin sarki wato yana da dama ya kama shi da laifi idan ya so sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa kara allahu gafurar rahima allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara allah maɗaukakin sarki ya kasance mai rahama allah mai gafara ne ga wanda ya kuskure ko ya yi mantuwa ko kuma fatar bakinsa ta zamanto ta kubuce nan kuma mai gafara ne ga wadda ko da a ce da gangan ya buɗe bakinsa ya faɗi wani abu ko bisa ga jahilci daga baya kuma ya nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki Allah zai gafarta masa ya ɗage masa wato laifinsa da ya yi na danganta wani da wadda ba mahaifinsa ba Sa'an nan. akwai abubuwan da za su iya shiga ƙarƙashin wannan aya kamar misali mutum da gangan ya raya ko ya dinga danganta kansa ga wani wadda ba mahaifinsa ba da gangan ga mahaifin mutum saboda wani dalili ko wasu dalilai su sanya ba za ka danganta kanka da sunan mahaifinka ba sai ga danganta kanka da wani wannan shari'a ta hana hadisi ya zo cikin bukari hadisin sa'ad bin abi waqqas da hadisin abi bakara dukkan suka ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama da kunne na, kuma zukatanmu sun rike annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man da'a man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace man da'a ila ghairi abihi duk wanda ya danganta kansa da wani wanda ba babansa ba wa huwa ya'lamu ya kuma san ba babansa bane faljannatu alaihi haramun to aljanna haramun ne gare shi aljanna ta haramta gare shi sannan har yanzu hadisi ya zo cikin bukari da muslim hadisin abidar yake cewa lallai na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laisa min rajul da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani mutum wanda zai danganta wanda zai danganta kansa zuwa ga wani wanda ba babansa ba alhali kuma ya san ba ya san cewa wanda ya danganta kansa da shigin nan ba babansa bane face ya kafirta saboda haka a nan ba wai ana nufin kafirci na babba bane amma dai yana da kyau mutane su zamanto wajibi ne mutane su zamanto sun kiyayi irin waɗannan abubuwa ɗin. ko da a ce mahaifin mutum ya rasu ne ya koma ga mahalicci Allah ya masa rasuwa to ba laifi ba ne don ka danganta kanka da sunan mahaifin naka ba ba laifi ba ne wasu da ka ga idan aka ce mahaifinsu ya rasu sai a ce to a dinga kiransu da sunan babban yayansu wannan kuskure ne amma idan wani abu ya zo na wakala wani abu ya zo na wakilci wadda ake neman a wakilci mahaifin ya rasu ba iya tura babban yaya ya je wannan babu laifi amma dai a danganta sauran annansa da shi wannan kuskure ne bisa ga nassi na waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am annabiyu ne na biyu a أنفسهم بعضنا ببعض Allah maɗaukakin sarki ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi shi ya fi kusa da muminai sama da su kansu shi ya fi dacewa ya fi cancanta bisa ga abin da ya shafi muminai sama da su kansu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ni ni kaina ya fi dacewa da ni cancanta da ni ni na haka dukkan musulmi wa azwajuhu ummahatuhum sa'annan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama iyaye ne na mu'minai wa ulul arhami su kuma yan uwa dangi ba'duhum aula bi ba'din sashin su ya gadi sashin su hakan shi yafi dacewa fi kitabillahi cikin littafin Allah minal mu'minina wal muhajirin na abin da ya shafi mu'minai da kuma waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa malama suka ce sai dai idan ya zamanto wato wasu wani yayi wasiya zuwa ga wani Allah ya ce kana zalika fil kitabi masura wannan ya kasance cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani wanda yake tsararre Allah madaukakin sarki ya rubuta shi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kusa yafi cancanta yafi dacewa bisa ga abin da ya shafi mu'minai sama da su kansu cikin dukkan abubuwa al'amura na addini ko al'amura na duniya annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi dacewa shi ya fi cancanta zuwa ga muminai ya zamanto musu mai tsayuwa a kayan dukkan al'amuransu ya zama wajibi mu kasance muna son annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi mu kaddamar da son annabi sallallahu alaihi wasallam akan son kawo kanmu mu zamanto muna son annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sama da yadda yake sama da yadda muke son kanmu mu da son annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sama da kanmu saboda mene saboda hadisi da yabo cikin sahih sahih bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa wallazi nafsi biyadi لا يؤمن لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي إنا رنسوا دود رينا يكي هنسا وعيكنا الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أحدكم تاينكو بزي زمن تومي تككن ايماني با حتى أكون احب اليه من نفسه har sai na zamanto ni na fi soyuwa wajen mutum sama da shi kansa ka zamanto kai kanka ka fi son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ƙashin kanka wa malihi kuma ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama sama da dukiyansa wa waladihi kuma ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama sama da ‘ya'yansa wannasi ajma'in kuma ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama sama da dukkan mutane yana gabatar da son annabi sallallahu alaihi wa sallama akan son dukkan mutane wannan hadisi ingantacce ne saboda haka in muka duba hadisin nan ai tunda aka ce mutum shi kansa ba zai zamanto yana son annabi ba zai zamanto mai cikakken imani ba sai ya kaddamar da son annabi sallallahu alaihi wa sallama a son kashin kansa wannan yake nuna mana son kashin kan mutum ya fi son da yake wa dukiyarsa da 'ya'yansa da sauran mutane Allah ya in inda wani musiba za ta zo mutum shi da kansa zai fara gudu kokarin gudu zai da shi kansa in ya tsira sanin ya zai fara tambayan ina 'ya'yansa ina mahaifansa ina kaza ina kaza har a zo bangaren dukiya to sai aka fara ambatan kanka sai daga baya kuma aka ambato waɗannan abubuwa ne har yanzu hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi illa min nafsi faqala la ya umar hatta akuna habbu ilayka min nafsika فقال رسول الله فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال الآن يا عمر وانا حديث إمام البخاري افتردش سيدنا عمر رضي الله عنه يتي يا رسول الله يا كي منزون الله يتي والله لأنت أحب إلي من كل شيء يتي والله إن رسول الله كي نفسه kai nake gabatarwa a wajen soyayya akan komai da komai kai na fi so sama da komai da komai illa min nafsi sai dai kawai kaina na fi son kaina a kanka na fi son kaina game da kai faƙala la ya umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya kai sajina umar da saura hatta a ahabbu ilayka min nafsika hatta akunu ahabba ilayka min nafsika imaninka ba zai cika ba har sai ka kasance ni ne na fi a wajenka sama da kai kanka فقال رسول فقال يا رسول الله سيدنا عمر رضي الله عنه يقول يا من زان الله لأنت أحب إلي من كل شيء كي نفسه نفي جباتر وأكن كومي دكومي حتى من نفسي har kashin kaina kai na fi so sa'an nan kuma kaina faƙala al'ana faƙala al'ana فقال الآن فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال الآن يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم to yanzu kan ya Umar ka zama mai cikakken imani da ka gabatar da sona akan kanka saboda haka wajibi ne mu zamanto annabi sallallahu alaihi sallama muke gabatar da son sa sama da ƙashin kanmu sama da komai da komai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dacewa ya fi cancanta ya zamanto shine aka fi so shi muminai suka fi so shi musulmai suka fi so sama da ƙashin kansu haka kuma a ɓangaren ɓangarori daban-daban dole za a kowane irin ɓangare za a gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma maluma sun ambaci wasu ɓangarori wadda a irin wannan ɓangarorin an fi samun sauƙin ƙaddamar da wani abu akan son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama misali kamar a babi na abin da ya shafi hukunci Allah madaukakin sarki yake ce mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون Allah ya rantsuwa cewa Allah ya rantsuwa da shi cewa ba za su yi imani ba Allah ya rantsuwa da kansa cewa mutane ba za su zamanto masu imani ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun dauke ka a matsayin mai hukunci a matsayin alƙali cikin duk abin da ya faru tsakaninsu sa'an nan kuma a duk hukuncin da ka yi sun mara ya ji dofi an fusihin harajan su zamanto ba za su ji wani kunci ba a cikin ransu ko da misali mutum yana ganin ga wani abu nan da haka ya kamata ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yi hukuncin sabanin yadda yake tunani to magana ta kare babu kunci babu rugo babu atare babu wani abu kuma an wuce wannan wajen ثم ya يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سنة ميقا ويا ميقا ma'ana suna miƙa wuya a kan zaɓinsu da sonsu da tunaninsu a kan me su miƙa wuya kan hukuncin ka sama da sonsu da zaɓinsu da tunaninsu ko da a ce su suna ganin ba haka ya kamata ya kasance ba matukar annabi sallallahu alaihi ya yi hukunci iri kaza ya yi hukunci yanayi kaza to an riga da an wuce wannan wajen kuma sai a miƙa wuya babu jin kunci babu jin ɓacin rai babu wani abu shi yasa duk abin da kake yi in aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to zaman lafiyanka shine ka bari shine abin da yafi dacewa da kai sannan har yanzu a bangare na abin da ya shafi jin kai da rahama annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin kan mutane yana rahama wa mutane sama da su kansu ƙashin kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalb lam fabbu min hawlika fa'fu wa shawirhum amri fa iza azamta fatawakkal ala inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah da ban rahama da Allah madaukakin sarki ya maka ba ya kintsa ka a matsayin manzon Allah annabin Allah linta da baka zamanto mutum mai haƙuri mai daga kafara mai daga kafa mai daga fikafiki bisa ga abin da ya shafi sahabbansa ba ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك da ka kasance mutum mai fada mai busasshen zuciya mai kunci lan faddu min haulika da basu zo sun taru karkashin ka ba fa'fu anhum ka nema musu gafara ka ne fa'fu anhum ka yi musu afwa abin da ya faru tsakaninka da su idan suka yi maka wani kuskure fa'fu anhum ka yafe musu wastaghfir lahum idan kuma sun yi wani laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala sun yi kurakurai wa Allah subhanahu wa ta'ala ka nema musu gafara sa'annan kuma wa shawirhum fil amri ka nemi shawarinsu cikin abubuwa idan abubuwa suka taso ka nemi shawarinsu sannan abin da kuka tsaya a kai fa iza azamta tawakkal ala Allah abin da ku ɗauki mataki a kai kuma ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki kada ku dogara da wani abu daban duk abin da kuka tsaya ku ɗauka Allah maɗaukakin sarki shine zai taimake ku akan wannan abun ku cimma shi Allah ya san inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah sarki yana son masu dogaro gare shi Rukubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa ahkamul Qur'an yake cewa hadhihi al-aya azala Allah ta'ala biha ahkaman kanat fi sadr al-islam Rukubi rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya Allah madaukakin sarki ya kawar da wasu hukunce-hukunce da wannan aya da ta kasance hukunce-hukunce waɗanda suka kasance a farkon musulunci ya ce minha daga ciki annahu sallallahu alaihi wasallama kana la yusalli ala mayyiti alaihi dainu falamma fataha Allahu alaihi al-futuh qala fa ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وانا حديث البخاري ومسلم ذكر في fitar da shi Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah madaukakin sarki ya kawar da su hukunce hukunce waɗanda sun kasance a farkon musulunci da wannan aya daga ciki shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani ya rasu akwai bashi a kansa bai biya masa bashi ba baya mar sallah a lokacin da aka samu futuhat aka ci garuruwa da yaƙi aka samu ganima ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ana aura bil mu'minina min anfusihim ne na fi cancantan mu'minai sama da kashin kansu saboda haka faman tuwfiya duk wanda ya koma ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa wa alaihi dainu tare da shi kuma akwai bashi ba alayya qada'uhu biyan bashin yana kaina wa man taraka malan kuma wanda ya rasu ya bar dukiya faliwarasatihi na magadansa ne ina fata an fahimta idan misali mutum yana da dukiya ya rasu to za a biya masa bashi daga dukiyarsa ya rasu bayi da abin da zai biya bashi babu abin da za a biya masa bashi da shi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayya shi zai biya idan akwai idan akwai dukiya akwai bashi za a fara isar da bashin a biya abin da ya rage a raba wa magada ina fata an fahimta ibn atiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qala ba'd al-ulama al-arifina huwa aula bihim min anfusihim ibn atiyya rahimahullahu ta'ala yace wasu daga cikin maluma waɗanda suka san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi cancanta su ya fi kusa da su sama da kansu suka ce li'anna anfusahum tad'uhum ila al-halak annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancanta mu'minai yafi kusantar mu'minai sama da su kansu saboda shi mutum shi kansa kansa tana kiran shi zuwa ga abin da ya shafi halaka mutum kashin kansa na jansa zuwa ga abin da ya shafi halaka wa huwa yad'uhum ila ila najati shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiran mutane ne zuwa ga abin da ya shafi tsira shi mutum shi kansa yana kiran kansa yana jan kansa zuwa ga halaka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jansa zuwa ga me zuwa ga abin da ya shafi tsira bin abiya rahimahullahu ta'ala ya ce abin da zai tabbatar maka da wannan shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ana afidun bi hajazikum anin nari ni ni ne na kasance mai kore ku daga abin da ya shafi wuta وأنتم تقمهون فيها تقاهم الفر تقاهم تقاهم الفراش كوكو كنا فادا وشكي متى كما رد فاري سكي فادا مثالي آه idan ya kasance an hura wuta, ko misali irin an yi ruwa za ka ga kwari ko da akwai wuta ba ka sun suna ta mene suna ta fadawa ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka mutane suke suna kai kansu zuwa ga abin da ya shafi wannan wutan suna kokarin fadawa yace ne kuma ina kore su kamar yadda ake kore fari wannan hadisi ko waɗannan bayanai suna tabbatar mana da mu'ujiza irin na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abinda zai nuna mana cewa mutum kashin kansa na kanshi na kai na jansa zuwa ga halaka annabi sallallahu alaihi wa na kore shi shine ka duba irin rayuwar da muke fama a yau zaka ga mutum saboda neman ya ji daɗi ko saboda wata biyar bukatarsa duk abin da zai faru da shi a lahira mai damu ba zai iya auka wa komai da komai a sai kun ga kansa kana jansa zuwa ga mene zuwa ga halaka kamar mutum ya mai da kansa kamar faran nan da take niyan fadawa sai ta kokari cikin mai fadawa cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kore su irin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce unsur akhaka zaliman aw mazluman annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka taimaki dan uwanka azalumi ne ko an zalunce shi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun san yaya za mu taimake shi idan an zalunce shi amma idan shi azalumi ne ta yaya za mu taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamna'uhu min az-zulmi ka hana shi zalunci din a sai annabi sallallahu alaihi wasallam mai taimakon mu ne dalilai nawa suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin muminai yana nisantar da su bisa ga abin da za su jama kansu na halaka yana kuma jan hankalinsu wajen yadda za su samu tsira duk wani abu da za ka aikata ka shiga hakkin Allah ko ka shiga hakki na abin da ya shafi al'umma kana kai kanka ne zuwa ga abin da ya shafi halaka mutum yana kai kansa ne zuwa ga abin da ya shafi haraka amma lokacin da aka ɗora mutum akan amana akan wani abu ya riƙe, to wannan mutumi yana ƙoƙari ne ya ja ya kai kansa zuwa ga abin da ya shafi tsira bai gabatar da son ransa bisa ga abin da wato aka umarce shi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda aka ganin irin abubuwan da suke faruwa na ha'inci ko ina aka ɗora mutum ha'inci saboda yana ƙoƙari dai shi sai ya cimma biyan buƙatan kansa saboda haka komai da komai zai aikata wannan an hana shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana wannan dalilai da dama cikin alkur'ani sun hana wannan Allah madaukakin sarki ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Allah maɗaukakin sarki ce wala ta'kulu amwalakum bainakum kun bilbaɗi, kada ku ci dukiyanku tsakaninku da abin da ya shafi zalunci da abin da ya shafi ha'inci wala ta'kulu amwalakum bainakum kun bilbaɗi, wa tudlu biha ila al hukam kuma kun iya mujadala kun iya ja'inja bayan kun ci dukiyar junanku da zalunci ku ɗauki magana ku kai gaban shari'a a ɗauki lauyoyi su yi ta bugawa a yi ta fama har ku zamanto kun yi nasara ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون كتدوا Ku ci dukiyar mutane da barna alhali ku kun sani Allah madaukakin sarki ya mene ya hana wannan Allah shi kare mu na'am wa azwajuhu ummahatuhum Allah madaukakin sarki ya ce to matan annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma iyayenku ne kuwa kusuwa muminai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallama shi ake gabatarwa shi duk wani mumini yake gabatarwa akan kashin kansa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga mu'minai matan annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma iyaye ne ga mene iyaye ne ga mu'minai wannan aya na bayyana mana yadda Allah madaukakin sarki ya daga darajar matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga karamar su ya sanya su iyaye ga mu'minai ya zama wajibi a girmama su a darajanta su kuma Allah maɗaukakin sarki ya haramta ma wani ya aure su bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya hana wani ya aure su saɓanin me saɓanin sauran matattaki ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa aiwa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mine ne fil hurmati wal ihtiram <coughs> wajen abin da ya shafi a hurma wajen abin da ya shafi su zamanto muharraman mutum amma ba wai muharramai mutlakan ba wal ihtiram da girmama su wal ikram da daraja su wat tawqir wat ta'zim da ganin girman su sai yace walakin la tajuzul khalwati bihinna amma tare da haka baya halatta a yi halwa da matan annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman to ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum kuma wanda ba muharramin eh, ba muharramin ta ba ga matar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani wanda ba muharramin ta ba baya halatta a yi irin wannan sa'annan kuma yace wala yantashiru at-tahrim ila banatihinna wannan haramci din baya tashi daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga zuwa ga ƴaƴansa wa akhawatuhun bil ijma haka ma kuma baya tashi zuwa ga ƴan uwan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na abin da ya shafi maluma ma'ana muminai za su iya auren ‘ya'yan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama ba muharraman muminai ba ne muharramai wanda aka hana a aure su su ne matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda maluma suka faɗa wannan umuma ɗin cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen muminai ne baya wajabta gado baya wajabta gado ku ce kun je za ku gaje su sa'annan kuma baya halatta a yi halwa da su kuma ya halatta a auri 'ya'yan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haramcin bai kai zuwa ga ce ba za a auri 'ya'yansa ba shi yasa sahabbai sun auri 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa sallama mata irin su Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya fi ayan annabi sallallahu alaihi wa sallama har biyu irin su Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya aurna na Fatima yar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sayyidina Uthman bin Affan ya aure Ruqayya da Zainab na'am to sai maluma suka ɗebo wasu masail Allah madaukakin sarki ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai ne to matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna da matakai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aure sama da matan da ya rasu ya bari ma'ana ya sake wasu wasu kuma ya rabu da su tun kafin ya sadu wasu ma'ana ya rabu da su tun kafin saduwa wasu kuma an sadu da su sun rabu wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar su to shin wannan hurumci din ko wannan umuma din ya shafi dukkan bangarorin nan ko kuma ya shafi wani bangare ne bai shafi wani bangare ba misali a ce shin matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura bai sadu da ita ba ya sake ta ya halatta wani ya aure ta matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura ya sadu da ita ya rabu da ita ya halatta wani ya aure ta amma kamar matan da ya rasu ya basu waɗannan kusan babu saɓanin maluma kan cewa waɗannan mata wato haramun ne wani daga cikin muminai ya ya aure su auren su haramun imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya yi dogon bayani kan abin da ya shafi wannan matsala cikin wannan littafi hadibu siratun nabawiyya ya ambato bangarorin daban-daban na abin da ya shafi a wannan al'amari na matan annabi sallallahu alaihi wasallam matakai matakansu shi ma ya bayani a kan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadu da su waɗanda suka rasu har ma abin da ya shafi sauran bayi bayi na annabi sallallahu alaihi wasallam shin su ma duk wannan hukuncin ya shafe su ko bai shafe su ba akwai bayanai na maluma da yawa kayan wannan ƙaliyya din amma dai abin da fi daidai shine a gujewa saɓani, akwai daɗi, akwai samun nutsuwa a zuciya mu dauka cewa matan annabi duk mace da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura haramun ne wani mumini ya mene ya aure ta wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd su kuma ƴan uwa dangi yan uwan juna ba'dhum awla bi ba'd wani sashin su shi ya fi cancanta da ya shafi wato wani shi wani sashin su ya gaji wani sashi haka ne abin da ya fi dacewa dan uwa ya gaji dan uwansa shine abin da ya fi dacewa fi kitabillah cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani minal mu'minina wal muhajirin na daga muminai da kuma abin da ya shafi muhajirai wasu suka ce abin da ake nufi da mu'minin a nan ana nufin al asalin mutanen madina da ake nufi da muhajirai shine waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo ina suka zo madina wasu maluma suka ce wannan ayar tana tabbatar mana da shafe hukunci da abin da ya shafi hijira kamar yadda ah, ah, sa'id ya zo da shi daga katara yake cewa kana nazala fi suratul anfal wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru aya ta bi cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa lam yuhajiru sa'annan kuma ba su yi hijira ba ma lakum min ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ba ku da wani abu tsakaninku na abin da ya shafi jibintan al'amuransu har sai mai har ya zamanto sai sun yi hijira ma'ana babu gado tsakaninku yace fatawaratal musulmuna bil hijrati mutum ko da ya yi imani in bai hijira ba babu bacin gado ya ce sai musulmi suka zamanto suna gadan junansu da hijira fakana la ya risu al'arabil min qaribihil muslim min qaribihil muslim wal muhajiru shay'an hatta yuhajiru sai ya zamanto dan uwan mutum ya mutu a madina shi kuma ga dan uwansa daya musulmi ne yana makka amma saboda rashin hijira ba za a yi wannan gado din ba ya ce hatta yi hajiru har sai sun yi hijira daga makka sun dawo madina sai allah maɗaukakin sarki ya shafe wannan hukuncin da wannan aya ina fatan an fahimta wasu maluma suka ce a'a wannan ayar tana shafe mana hukunci ne da aka yi na gado da mu'aka mun san da cewa lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ukulla yan uwantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina wannan yan uwantakan har ya kai ga wato ana gado yan uwantakan yana addini amma har ana gado hisham ya bada da hadisi daga urwa daga babansa daga babansa an hisham bin urwa an abihi an zubairi وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فأخينا فأخيناهم وأورثناهم وأورثونا وأورثناهم آه malam yake cewa Hisham ya ruwaito hadisi daga Urwa daga babansa daga Zubair yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ma'anan wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ma'ana ɗan uwa su suka fi cancantan su gaji ɗan uwansu cikin littafin Allah yace wannan ana nufin mu ne taron Qurayshawa lokacin da muka yi hijira daga Makka muka zo Madina yace mun zo Madina babu dukiya tare da mu mun zo Madina babu komai tare da mu na dukiya yace sai muka samu mutanen Madina ma jallada ‘yan uwa mutanen Madina, ya ce muka same su sai aka ƙulla ‘yan uwantaka tsakaninmu, da aka ƙulla ‘yan uwantaka tsakaninmu wa auratuna suka gaje mu, idan mutu bar dukiya su gaje mu, wa auratnahum idan sun mutu sun bar dukiya mu ma mu gaje su. shi Shikenan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo ya shafe wannan hukunci aka tabbatar da gado tsakanin ‘yan uwa da ‘yan uwa. su kuma can waɗanda suke saɓanin ‘yan uwa kamar abubuwan da maluma suka ambata na cewa muhajirun da al'ansar ko waɗanda aka kulla alaƙa tsakanin su ne ko suke gadon juna shi kuma aka bar su sai dai idan an yi wasiya illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aulabi bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal an illa an taf'alu ila awliyaikum ma'arufa. maluma suka ce sai dai idan suna nufin muku wani kyautatawa ta rayuwar duniya shine su yi muku wasiya ma'ana mutum ya yi ma tsakanin almuhajirun da al'ansar su yi wasiya da cewa in na mutu a ɗauki wani ɓangare na dukiyana a bada wani ko wanda aka kulla alaka tsakanin su na yan uwantaka bayan saukan wannan ayar sai dai su ce idan na mutu a ɗauki wani kaso na dukiya na a badawa ne ko kuma abin da suka ba su na kyauta ko wani kyautatawa cikin kyautatawa da suka yi wa abin da ya shafi bayan Allah irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya ja hankali da muminai su kyautawa junansu to irin waɗannan abu ne da yake abu ne halal kuma wadda ake so amma bayan saukan wannan ayar babu wani alaka kuma da zai sa wani ya gaji wani sai dai alakan nan na yan uwantaka wannan mai rahabiya yana cewa asbabul miratul wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wa huwa nikahun kullun yufidu yace wa huwa nikahun wa wala'un wa nasab asbabul mirath al wara salasa yace sabbuba na gado abubuwa ne guda uku kowannen yana tabbatar da gado yace wa huwa wa huwa nikahun shine aure mutum in ya auri mace gado ya tabbata wa wala'u ko wala'i wani yanta wani wa nasab ko dangantaka shi ma yana mene yana tabbatar da gado to haka kawai amma wani ba zai gaji wani ba Allah maɗaukakin sarki yace ce kana zalika fil kitabi masdura wannan yana cikin alqur'ani littafin Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin hukunci da tsari da Allah maɗaukakin sarki ya tsara a alqur'ani aka rubuta shi aka farlanta shi aka kaddara shi baya samun canji baya samun jirkita baki ɗaya haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara wato ‘yan uwa su gaji yan uwansu aka yi mana bayani cikin suratul nisa'i dalla dalla yadda ake raba gado muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai cikin wannan karatu namu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته